والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan ka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da sha shida ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijira wanda kuma shi ne yammaci na ashirin ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da tasa'in da shida a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da tasa'in da bakwai kafin na akwai wani ɗan ƙaramin littafi da ke hannuna wanda wata baiwar Allah ta aiko domin a yi mata bayanin abin da ya kunsa. rashin sa'a shi ne littafin baya da bango ina jin da tsayar ajiya ne dan saboda haka ya yage ta kowane bangare amma dan kaɗan daga cikin abin da na samu laikawa a cikin littafin ya nuna littafin ba nagartacce ba ne domin daga cikin abubuwan da ke ciki akwai ɗan sa'adoi da salatai waɗanda idan mutum yana yin su wato za a ba shi ladaban annabawa guda arba'in to kaga a ce ga wata addu'a ko wani salati ko wani zikiri ko wata sallah ko ma kowace irin ibada ce wanda idan mutum yayi yana da ladan annabi guda 40 ai ka san ƙarya ce wannan domin annabtaka duk malamai sun yadda cewa istifa'un wa istiba'un min Allah wato zafi ne daga wajen Allah laisa amran muktasaban ba abu bane da mutum zai yi himma da kwazo dan ya zama annabi watan wata rana Allah yasqi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas inna Allah sami'un basir sannan akwai wata sallah da aka ce ita kuma ana yin ta a juma'ar karshe cikin watan ramadana wannan duk wanda ya bar salloli a baya ko na shekaru goma ne ko na shekaru ashirin akwai wata sallah zai a juma'ar karshe raka a hudu zai karanta wadansu abubuwa da aka ambata a nan gurin wai za ta biya bashi duk sallolin da ya bari a baya ko nawa ne a zai ta ma wannan ƙarya ce dan ba daga Allah bane ko manzansa da haka dai littafin baya da kyau a tsakani da Allah da abubuwan da aka ambata a cikin bidoyi ne waɗanda ba su da asali cikin addini Allah ya tsare mu za mu tashi kan aya ta 197 mai Allah madaukakin sarki ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وبيجي الحج شيء أيكن هدي أنا ينسني أتكن أشهر معلومات waɗansu watanni sanannu wato watan zulqa'ida a watan shawwal da watan zulqa'ida da watan zulhijja ko zulhijja gaba ɗayansa ko kuma zulhijja zuwa sha biyu ga wata ko zuwa sha uku ga wata kamar yadda waɗansu malamai suka bayani domin ayyukan aikin haji ana yin su ne a ƙare a cikin waɗannan watanni. duk da cewa abin bai kai wata hudu ba wata biyu da rabi ko wata biyu da kwana goma sha uku amma sai aka sa masa ashurun tagliban wato aka ambace su kamar cikakkun watanni ne waɗansu malamai kuma suka ce cikakkun watanni ne gaba ɗaya da khilafa da ke cikin wannan idan mun ɗauka ana yin aikin hajji a cikin dukkan watannin nan guda uku abinda wannan ke nufi shine mutumin da bai samu damun yin tawaful ifada ba a ranar goma ga wata to yana da dama ya yi a ranar sha ɗaya sha biyu har sha uku kaɗai ga waɗanda suka ce daga sha uku ne kawai ayyukan aikin hajji sun ƙare ko kuma yana da dama yi jinkirin yin tsawafin ifada har ya zuwa karshen zulhijja ga waɗanda suka ce gaba ɗaya watannin guda uku ne suka shafi lokacin aikin haji wannan shine samaratul khilaf ina fata an fahimta amma da zance mafi inganci wanda ya fi kusa wato shine a gaggauta aikin alkhairi kar a bari lokacin sai wuce lalle mutum ya samu ya tsawafin ifada ranar goma ga wata idan bai sami haka ba ranar sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku to sai dai fa mace wadda take mai jinin al'ada jinin al'ada ya zo mata kila ba zai yanke ba har sha uku da ga wata ta wuce har sha uku har sha biyar bai yanke ba to ko da ranar ashirin ya yanke sai ta je ta tsawafin ifada to wannan shine amfani idan mutum ya ɗauki magana ta na fata ku alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja dukkan wanda ya farlanta wa kansa aikin haji a cikin waɗannan watanni menene farlanta wa kai ya je miqati ya kuma kulla niyya ya ce labbaik allahumma umratan ko labbaik allahumma hajjan wa umratan yana nufin kirani ko yana nufin tamattu'i to ya farlantawa kansa aikin hajji kenan faman farada fihin al-hajja wanda ya farlantawa kansa yin aikin hajji fihin da cikin waɗannan watanni to ga abin da zai biyo baya fala rafasa babu shi babu arrafasu waɗansu malamai sun fassara arrafatu cewa shine jima'i waɗansu malamai sun fassara arrafatu shine cewa at-takallumu hawla al-jima' ko da yin zancen jima'i din yin wata magana da ke nuna sha'awar matarka kai wata magana kai da ita irin maganar da ba a yin ta sai an saki labule to bai halatta kai ba matukar ka riga ka tsara ihrami na yin aikin haji ina fata an fahimta wato kaga kenan babu sumbata babu maganan ka shafe ta da nufin jin daɗi duk wanda ya shiga cikin ma'anan arrafa fala rafata wala kusuka sannan ko babu wani aiki na fasikanci da mutum zai yi idan yana cikin aikin haji abdullahi dan umar ya fassara al kusuk da cewa shine itiyanu allah ta'ala zakewa wani aiki na ayyukan sabo kowane iri dama can ko a kwanakin da ba na haji ba abinda duk Allah ya haramta ai haramun sunan shi amma haramcin yakan karfafa a cikin kwanakin aikin haji kuma musamman ga mutumin da ya riga ya kulla ihrami din na cewa zai aikin haji shine fala rafasa wala fusuka wala didala sannan kuma babu musu da juna a cikin aikin haji waɗansu malamai suka fassara al-jidal cewa shine al-sibab yawan zagayya amma musu na ni na ce abu kaza sunna ne kai ka ce bid'a ne ni na ce haram ne kai ka ce halal ne muna jayayya ne in kawo dalili kai ka kawo dan mu duba mu ga ina bakin zaren yake mu bunu duka wannan ba haramta mutum ba ko cikin aikin amma jidal wanda aka haramta jidal kan waɗansu al'amura na duniya musu kan wani abu na duniya ballata na har abin ya kai ga zagi ballata na har abin ya kai ga wato ainihin faɗa wa juna bakaken maganganu to wannan bai dace ba irin yadda hakan bai dace ba a kwanakin da ba na haji ba to kuma rashin dacewarsa yakan girma mai bunƙasa a cikin kwanaki na aikin haji ga dukkan mutumin da ya riga ya kulla niyya ta ihrami na aikin haji fala rafasa wala kusuka wala jidala fil hajj malamai sun ce idan mutum ya ɗaya daga cikin waɗannan menene hukuncin aikin hajjinsa misali mutum ya yi magana ta jima'i amma bai sadu da matar ba ko mutum ya yi wani aikin sabo wanda baya cikin mahazuratul ira ko mutum yayi wani aikin sabo a yayi jidali jayayya da musu waɗansu malamai suka ce sai mu duba mu gani idan mutum kusatan matarsa yake aikin mutunsa ya rushe zai zauna cikin ihrami haka amma sai ya rama aikin hajji shekara mai zuwa waɗansu kuma wato ainihin suka ce a'a daga lokacin da aikin hajji ya kare ai ya kare kenan to amma sauran abubuwa guda biyu da suka shafi al da suka shafi al bidal galibin malamai sun tafi bisa ga cewa ba sa lalata aikin haji idan ya yi ta yadda za a ce aikin hajin ya lalace to wani misali da mutum da ihrami a jikinsa kuma sai bige da yankan aljihu a cikin turmutsutsun jama'a ka ganin muna aiki su kudi ga shi ko an ce wala kudu ko da jirana ko mutum shi da ihrami a jikinsa kuma sai ya yi karya ko mutum shi da ihrami a jikinsa kuma an ba shi ajiyar kuɗi sai ya musu shi ba haka bane shi ba a ba shi ajiya ba dukkan na cikin fusuk to idan mutum yi wannan waɗansu malaman suka ce hakan da mutum yayi sako ne amma bai bayi zuwa ga lalacewar aikin sa ba sai ibnu hajar zahiri suka ce tunda Allah ce la rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj to lalle in an samu ɗaya daga cikin wannan aikin hajji yanzu sun zafa da yawa wannan zahafar kuma tana da amfani wani lokacin a wurare waɗanda suke ba a san mutum ya yi warki da haka gaskiya maganar cewa aikin hajji ya rushe magana ce wadda take da karfi idan an kalli zahirin nan magana kuma ta cewa a bai lalace ba mutum yana da sako to kuma wannan wani shi ma ijtihadi ne na malamai wala rafasa wala kusuka wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin kafin mu wuce manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim man hajja falam yarfus wa lam yafsuk kharaja min dhunubihi ka yawmi waladatu ummu dukkan mutumin da ya bi aikin hajji bai yi rafas ba wato maganar saduwa da mace ko gada maganar ba ta bata gudana a bakinsa ba sannan walam yafsuk bai yi waɗansu ayyukan sako ba a cikin kwanakinsa na aikin haji manzon Allah ce kharaja min dhunubihi ya fita daga cikin zunubansa ka yaumi waladatu ummuhu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife ya riga ya fita daga cikin zunubi a wani hadisin yace ce hajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa al-janna aikin haji da ake kira al-mabrur warakaccen aikin haji wanda aka yi shi da dukiya ta halal kuma ba a yi arrafas ba ba a yi alkusuk ba ba a yi aljidal ba aikin hajji mabrur kenan kuma aka yi shi bisa koyarwar manzon Allah to wannan laysa lahu jazaa'un illa aljanna ba yi da wani sakamako sai gidan aljanna saboda haka aikin hajji babbar ibada ce lalle mutum ya kasance ya yi da dukiya ta halal domin wanda ya da dukiya ta haram bai yi aikin hajji ba hadisi ya tabbata daga manzon Allah idan mutum ya. ya yaje aikin haji da dukiya ta halal yace labbaik allahumma labbaik Allah zai ansa masa amma idan yaje da dukiya ta halal zai ce labbaik allahumma labbaik Allah zai ansa masa amma idan ya yaje da dukiya ta haram ya yace labbaik malaika zai ce la labbaik wala sa'dik ba ansa maka ba zaduka haram ai guzurin da ka zo da shi na haram ne kaza kaza dinka na haram ne kaza kaza dinka na haram ba an samu ba. da haka wato malamai da suke cewa idan mutum ya samu dukiya ta haram sai yi waɗansu ayyuka na alkhairi da ita yana da lada suna da ganganci kwarai da gaske ganganci ne wannan mutuka wato za mu kalli ibadoji ne to sai mu raba su gida biyu don mu more wa mas'alar mu ji daɗin bayani daga cikin ibadoji akwai ibadat badaniya ibadoji wanda da gangan jiki ake yi kamar sallah da gangan jiki ake yi kamar azumi da gangan jiki ake yi waɗannan duk da dangan jiki ake su ba da dukiya ba irin waɗannan ibadocin mutumin da yake waɗansu aiki na haram yake samun kuɗi ya ci ya sha wannan baya kawo cikas wajen karɓar wannan ibadar hisabin cin haram ɗinsa daban karɓuwar wannan ibadar daban wani ba zai zo bai ce ai ibadar da kai kayi ta ne da jikin da ka haɓaka shi ka gina shi da dukiya ta haram da haka ba za ka karɓi ibadar ba kun gane da kyau amma idan ibada ta zanto ibadat ne maliyya ibada ce wadda da dukiya ake yin ta kamar gina masallaci da dukiya ake yi kamar gina makaranta da dukiya ake yi gidan marayu da dukiya ake yi sai mutum ya zo ya yi da dukiya wadda take ta haram to wannan babu yadda za a ce wai ibadar ta inganta kuma hukuncin haramun sun daban dan aslan abin da aka taru aka yi ibadar da shi lalatacce ne ina fatan kun fahimta kuma ga wancan hadisi karara wanda za a ce mutum ba za a an samu ba domin guzurinka na haramun ne haka ya kamata mu kiyaye wannan Allah ya mana gaban ka ubangiji ta ala yace faman fi fihin dal hajj fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajj ma taf'alu min khairin ya'lamu allah. dukkan abin da kuka aikata na alkhairi ko mun yawansa ko mun kankantar sa ubangiji ta'ala yana sanar da shi kuma zai bada hisabi a kai faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره wa in taku mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin ko min kankantan alkhairi ko min yawarsa ubangiji ta'ala zai ba da sakamako akai shine wa ma tafa'alu min khairin ya'lamu Allah Allah yana sanar da shi dan haka zai ba da sakamako akai wa tazawwadu idan za ku tafi aikin hajji ku yi guzuri amma fa inna khairaz zadi taqwa mabibicin guzuri shine taqwa ya tabbatar cikin bukhari daga abdullahi dan abbas Allah su kare da gare shi waɗansu daga cikin mutanen yaman sun kasance idan za su aikin haji ba sa yin guzuri idan an tambaye su ina guzurin ku sun ce mun dogara ga Allah sai su je maka su rinka bara sai Allah ya saukar da wannan bangare da aya wa tazawwadu ku riki guzuri kafin ku bar gida ba wani nan ku ce kun dogara ga Allah ku riki guzurin ku kafin ku tafi fa inna khayra zadi taqwa amma karku manta da mafificin guzuri wanda shine taqwa wato kaga akwai guzuri na dukiya akwai guzuri na tsoron Allah kowanne ana bukatarsa da guzuri na dukiya ne za ka samu karfin jiki don ka ci kasha ka samu ka iya tsawafi ka iya sa'ayi ka iya jifa ka shiga cikin turmutsutsun mutane ba tare da ka wahala ba sannan kuma da guzuri na takawa ne za ka samu kiyaye ka'idar fala rafasa wala fusuka wala bidala fil duka guda biyun ana bukatar kamar yadda ana buƙatar libas na jiki ana buƙatar libas ta takawa wa rizqan wa libas takawa zalika khayr zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun shine tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ku tsorace ni ya ulul albab ya kuma abuta hankula insha Allah ce ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين hadisi ya zo cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas Allah shi kare da gare shi tun a da lokacin jahiliya idan larabawa sun zo aikin haji irin wanda suke yi na wancan lokaci akwai waɗansu muhimman kasuwanni waɗanda suke ci a lokacin kwanakin aikin haji daga cikin su akwai soko kas akwai zulmi akwai zulmajad akwai ko mijanna shahararrun kasuwanni ne waɗanda aka san kamar a cikin waɗannan ne ake baje koli a duk shekara domin wani taro na aikin haji yana hada taro ne wanda yake hada dukkan larabawa wanda suke zuwa na kusa da na nesa to dukkan wanda yake da wata haja ta sayarwa yakan fifita ya zo da ita a gararen da yake ganin shine ko kowanne yawa da haka sai ake cin waɗannan kasuwanni lokacin da addinin musulunci ya zo sai sahabbai suka rinka kyamar to yanzu yaya za mu je aikin haji da wata haja ta sayarwa kuma yaya za mu je aikin haji mu ga waɗansu abubuwa ana sayarwa kuma mu rinka sayayya mu ce za mu kawo gida ko dan amfanin kanmu ko dan mu zo gida mu shiri ba sai suke ganin wannan bai dace da takawa ba Allah ko ya ce wata kuni ya ulul alba suna ganin bai dace ba a yi hada-hadar kasuwanci a cikin harkar aikin haji sai Allah ce laisa alaikum junahun an tabtabu fadlan min rabbikum babu wani laifi akan ku idan aka ce kun nemi falala daga wajen ubangijinku wannan babu laifi neman falala ta hanyar kasuwanci ta hanyar saye da sayarwa babu laifi fa idza afattum min arafatin da haka idan kun gangaro daga arfa fadkurullaha inda al-mash'ar al-haram ku ambaci Allah ambato mai yawa a wurin da ake kira al-mash'ar al-haram al-mash'ar al-haram ko mu ce fadin muzdalifa gaba daya ita ake kira al-mash'ar al-haram ko kuma wani dutse da yake kusa da babban masallacin da na muzdalifa a yau wanda ake kira kuza shine kuma al haram da haka dai idan kun gangaro daga arfa bayan kun tsaya arfa ranar tara ga wata to sai ku zo muzdalifa ku kwana idan an zo da daddare a muzdalifa ba wata ibada da ake a wannan daren kwanciya kawai ake a yi barci da zaran ka hada salloli guda biyu na magariba da isha'i jam'u ta'khir sai ka kwanta kai barci idan ka tashi da asuba lokacin sallah yayi to shikenan sai ka yi rak'atan al-fajr kai sallan asuba to da zaran ka kammala sallan asuba wannan lokaci ne na ambatan Allah da istighfari da addu'a shine ake nufi da bayan shine ake nufi da wannan aya fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram ko ambaci Allah a wurin da ake kira al-mash'ar al-haram ko mu ce wannan dutsen ko mu ce muzdalifa gaba daya manzon Allah da yaje ya tsaya a kusa da dutsen bai hausu ba yace wa qaftuha huna wa jam'un kulluha mawqif ni kam na tsaya anan muzdalifa duk inda ka tsaya wurin tsayawa ne ba a ce dole sai ka rurun wannan dutsen ba ba a ce dole sai ka je masallacin ba duk inda ka tsaya cikin muzdalifa wurin tsayawa ne lafazin jam'a suna ne daga cikin sunayen muzdalifa akan ce mata jam akan ce mata al-muzdalifa ko mu ce mata al-mash'ar haram in mun fassara al haram anan ana cewa muzdalifa wa zkuruhu kama adam ko ambaci Allah kamar yadda ya shirye da ku ma'ana irin yadda ya ni'imta ku ni'ima ta musulunci to ku ku ambace shi ambato mai yawa wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin wa in kuntum min qablihi in din nan suka ce mukhaffafatun min ath-thaqila asalan sa innahu lalle yadda al'amari yake kuntum kun kasance min qablihi ay qabla nuzul alquran alkarim kafin saukar alqur'ani lamin ad-dallin kuna cikin fasa la din nan a farkon zance kamata ta zama amma sai inna ta kwace mata wurinta don haka sai aka tura ta shiga cikin khabar a madadin shiga cikin wato ainihin ismi Don sun yi turere ne ya ita da inna inna kuma ta fi cancanta wajen sadara kamar yadda muka faɗa a wajen wa in kanat la kabiratan illa ala allazina hadalla wadansu malamai suka ce wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin ma'anarsa wa in kuntum ay ma kuntum min qabli la min ad-dallin ay illa min ad-dallina sai zanto in bi ma'ana ma la bi ma'ana illa wato kamar jumla ce wanda aka yi nafayi aka yi istisna'i ma kuntum min qablihi illa min ad-dallin ai ba abinda kuka zama kafin su kar alqur'ani face cikin batun haka waɗansu malamai suka fassara ayar shine ma'anan wa in kuntum min qabli hina min ad-dhalin waɗansu malamai suka fassara inda cewa kad kuntum min qabli hina min ad-dhalin shine ma'anan in kuntum min qabli hina min ad-dhalin ma'ana kun kasance a da kafin saukar alqur'ani kuna cikin waɗanda suke bata جلتي ثم أفيضوا من حيث أصاب الناس واستغفروا الله inna الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفينا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سميع الحساب وبنجد ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس sannan kuma sai ku gangaro ta inda mutane suke gangarowa ko ku taho ta inda mutane suke tahowa wastaghfirullah ku nemi gafaran ubangiji subhanahu wataala kuna masu yawaita istighfari a gare shi to a nan gurin da ake nufi da sun ma'afidu min haiku a fadon nasu waɗansu malamai suka ce bayan an zo muddalifa ɗin to ku kwana a nan gurin sun ma'afidu sannan sai ku taso ku taho min haisu a fadon nasu ta inda mutane suke fitowa daga a kan hanyar su ta zuwa mina ranar goma ga wata domin su je su jefi jamratul akaba shine afidu to ku taho ku gangaro min haisu afada nasu ta inda mutane suke tohowa wastaghfirullah kuna masu neman gafaran ubangiji ta'ala ma'ana idan kun baro da safe za ku yi istighfari bayan kun yi sallan asuba a muzdalifa mutum zai kalli alqibla ya yawaita addu'a ya yawaita istighfari ko kuma da farko yi ta addu'a idan can lokaci yayi rana abin nan gari yayi sha kaman zai waye sai kuma ya yawaita istighfari ba zai bari gari ya waye ba sai kawai kuma ya sai sai lifa sai ya taho mina idan ya taho mene idan ya zo zai zo ya jifa na jamratul aqaba sannan ya yanka sannan ya yi aski sannan ya tafi makka je ya tawaful ifada kamar dai da muka faɗa je duk wanda ya ga dama ya gabatar akan dai wannan babu zai amma dai wannan sune ayyukan zane. to shi mai waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi kenan da wannan ayar a zo tahowa da mutane za su daga muzdalifa zuwa mina waɗansu kuma suka ce a'a thumma zo min haisu a an-nasu ku taho ta inda mutane suke tahowa ma'ana ku je arfa ku tsaya ku yi sannan ku taho kamar yadda sauran mutane suke sai zanto lafazin afiru da quraishawa ake domin hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga ummu na aisha Allah ya kare da gare ta da su da masu bin aqida irin tasu idan an zo aikin haji a lokacin jahiliya ba sa zuwa arfa su tsaya domin arfa ya fita daga cikin iyakoki na harami sai su ce ai mu ma'abuta harami ne makwabta ɗakin Allah ne ta yaya za mu fita kaman sauran gama garin mutane mu fice daga cikin hurumi mu je mu tsaya a arfa wanda kharija hududul haram a waje da iyakokin harami suke mu tsaya sai dai sauran gama garin mutane su je sun amma mu muna nan a muzdalifa idan an yi tsawon arfa sai a zo a same mu a kwana a muzdalifa sannan sai a koma amma ba za mu fita daga nan gurin ba to shine sai Allah ce da su kuma afidu inda da na Aisha aya ta sauka ta ce da su kuma afidu to ku je ku taho min haisu afada nasu daga inda sauran mutane suke tahowa ma'ana lalle ku je ku tsayon arfa domin wanda zai tsayon arfa ba da ake kaji wastaghfirullah ku nemi gafarar ubangiji dangane da abin da ya wuce a baya ku dena sano gargajiyar ku ta da in da kun tsaya a nan kafin zuwa musulunci yanzu ai musulunci kuma ya riga ya zo ku da sauran mutane da ne me za ku ce ku kure ba za ku fita daga cikin harami ba ku ba za ku je ku tsaya arfa ba sai ku tsaya a musulunci in an je an dawo a same ku a wajen ina fatan ku fahimta to wannan hadisi cikin sahih bukhari ya nuna cewa wato kamar wannan abin da ake nufi da sun ba asidu shine wancan abin da ya faru idan mun dauki wannan a wannan matsayin sai zanto kun madan da ke cikin ayar la tufidu tartib ba tartibi take nuna ba domin da tsayuwan arfa da kwana a muzdalifa wanda yake fara yi tsayuwar arfa sannan a zuwa a kwana a muzdalifa to amma aya a can gurin ta riga ta yi magana magana tsayawar muzdalifa fa idza afattum min arfatin fazkurullah inda al-mashar al-haram wa dhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi min ad-dallin sai ce thumma afidu min haythu afada an-nas ku je kuma ku tsaya a arfa shi yasa suka ce thumma an la tufidu tartib ba wai jeri take nunawa daki daki wannan ya fara faruwa sannan wannan ba a'a labari take nunawa ko da wancan ya fara faruwa to an so a baka labarin wannan sannan a baka labarin wancan kila kwanan muzdalifa tun da bai shiga cikin rukunan aikin haji ba a wurin jumhurin malamai in har ya kasance an kyale shi a karshe wajen ambato sai da aka ambaci arfa aka ambace shi sai wani ya ba shi muhimmanci amma tun da har aka fara ambaton shi sannan aka ambaci arfa ya nuna lallai kwanan muzdalifa din yana da muhimmanci ina fatan kuna fahimta shine thumma tuzu min haythu afada an-nas wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim lalle Allah ta'ala shine gafur mai jin kai sannan kuma rahim wanda yake mai rahama ga wato gafur mai gafara sannan kuma rahim wanda yake mai jin kai Allah subhanahu wataala ta'ala wato kwanan muzdalifa a cikin aikin haji wajibi ne cikin wajiban aikin haji shi lasmani ya ce sai ya kwana a muzdalifa waɗanda aka wa rangwame cewa ba sai sun kwana ba su ne kamar tsofaffi da mata idan suka zo muzdalifa karfe bakwai suka zo takwas suka zo za su tsaya har zuwa rabin dare karfe sha biyu ko zuwa karfe ɗaya sai su tafi su yi su je mu su ƙara su kwana dan da safe in rana ta fito sai su je su yi jifa kafin taron mutane ya zo dan kar a zo a tattake su tunda su masu rauni mata da tsofaffi amma dukkan wani miji karfi wajibi ne sai ya kwana a muzdalifa kuskure ne abin da waɗansu alhaji suke kawai mutum ya je muzdalifa da an tsaya su dare yi dare ba muku irin yan masar da yan pakistan sai ce alhaji mu tafi mu tafi su jaka su ba ta bane ba ba ruwan su aikin hajin ka yayi ko bai daidai ba su dai su tuka ka su kai ka za a ba su albashin su bayan sun kammala aikin to kaga bai kamata mutum ya biyewa waɗannan ba dalle ne mutum ya tsaya ya kwana a muzdalifa don waɗansu malamai ma sun zurfafa da yawa irin su ibn hazm suna ganin ma kwana a muzdalifa din rukuni ne daga cikin arkanul hajji dan shi arkanul hajjin ya kai su sun kai biyar kenan wato ba kamar hukumai da malamai suka dakata cewa ihrami da um, uh, sa'ayi da kuma tawafi da kuma tsayawan arfa shi sai kala wal mabitu min muzdalifa shi ma rukunin mir anikarul haji ce domin manzo Allah da yake lalle ya kwana kuma ya ce a tsaya kwana bai rango ba sai da wanda suke tsofaffi ko mata sannan sai waɗansu daga cikin waɗannan manzo Allah ya wa rangwame su ne makiyaya a wancan lokaci wanda su ne suka koro dabbobi na hadaya akwai buƙatar da safe su je da wuri su baiwa dabbobin ruwan sha har kafin a zo a yanka su lokacin yanka yayi manzo Allah shi kuma ku tafi ku je ku kwana ne ku su kwana a Muzdalifa to da haka idan kai ma wato kana cikin a masu uzuri shikenan tsoho ne shikenan mace ce shikenan a'a kai akwai mata tattare da kai kai ne ka zanto jagoransu mahaifiyarka ko matanka ko kannanka ko waɗansu danginka mata guda biyu uku hudu kai ne jagoransu to a nan gurin kai ma shikenan sai ka bi su duk da cewa kai maji karfi ne to amma ba za su tafi su kadai ba sai da kai sai ku je ku kwana amina idan an kwana amina ba a yin jifa sai rana ta fito a ranar goma ga wata din nan kuskure da yin jifa kafin rana ta fito duk wanda jifa rana ta fito jifa sa ba ba kaga waɗansu mani ya ta sai tafi cikin daren ba wajen karfe ɗaya za su je su yi jifa masu hakuri za su za a yi sallar asubahi kafin rana ta fito su je su duk kuskure ne sai rana ta fito sannan a yi sallar a yi jifa kamar yadda ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku su kuma kuskure ne yin jifa kafin rana ta yi zawali ba a yin jifa sai rana ta yi zawali sai ta bar tsakiya lokacin azhar ne a nan ma waɗansu sai ga sun je sun yi jifa da sassafe karfe takwas karfe tara wai kafin taro ya yawa sun je sun yi jifa su tafi burin su su gama jifan an karba ba karba ba wannan su bai shafe su ba abin ta kai ci da bakin ciki waɗansu ma za a ga malamai suke jan su a cikin da su idan mutum ga waɗansu sun taho muka ce me za ku je jifa suka ce ga malamin garin mu shi yace aje aje aka yi kalla ko ba haka bai ce in eh, shi yace aje aje muka ce malai baka da hujja ba ruwan sai na ruwan shi da yana da hujja ba da hujja tun da ya gina mutanen sa dole da kan to wannan kuskure ne jifa a ranar sha ɗaya da ranar sha biyu da ranar sha uku ba shi halatta a yi ta kafin azhar ta yi dole sai azhar ta yi idan azhar ta yi ne ya halatta a yi ta daga nan har rana ta faɗi har bayan isha'i ya halatta waɗansu kuma sai su ɗauka da an yi magarba bai suka yi jifa ba su kuma wannan kuskuren fahimta ne cikin sahabbai akwai wanda sai bayan an yi isha'i zai je ya jifa ba kowa wato wani lokacin ilimi yana da daɗi kaga wanda bai fahimta ba sai ya ga cewa so ake daidai da azhar din nan wani sai je kusa da wajen yin sallah azhar cikin rana ka ganshi ya hada gumi yana jira da zarar an ce an yi azhar sai ya shiga cikin taro da layi da mutane ai ta turu a ture shi ya ture yana jifa sauransu idan ka tsaya har aka yi sallar magariba ko aka yi sallar isha'i wani lokaci har sai ka je kusa da abin kana jefawa kana bismillah kana jefawa kana bismillah ka gama ka yi addu'ar ka an tsiba wanda ya ture ka amma idan ka tashi da kuma na taron turkawa su danne ka yan bakin su ture ka wane ne wane ne ka san akwai suke tafiya wajen su ɗari gaba ɗaya irin turkar turkawa masu bala'in ƙarfi sai mutum ya je sha wahala kuma kai ba sunna ka dace ba babu lada ka je ka sha wahala ka Allah gane da mu Allah ku saka inna allaha ghafurur rahim Allah ce fa idza qadaytum manasikakum idan kun riga kun kammala ayyukan ku na haji manasik jam'i na mansak al mansak kuma yana nufin kowace nau'i daga cikin ibadoji na ayyukan aikin haji sai zanto tawafi mansak ne sai zanto kwanan mai nama mansak ne jifa ma mansak ne yanka mansak ne aski ma mansak ne fa idza qadaytum manasikakum idan kun kammala ayyukan ku ko ibadojin ku na aikin haji fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum to ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambatan mahaifanku da a lokacin jahiliya au ashadda zikra bari ma ambatan da zaku wa Allah ya fi haka yawa sama da yadda kuke ambatan sunayen mahaifanku ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas kamar da Ibn Abi Hatim ya rawaito a cikin tafsirin sa da sanadi Hasan yace mutanen jahiliya sun kasance idan sun zo wajen kwanan Muzdalifa ko wajen tsayawa a arfa ya kifuna fil mawasimi sukan tsaya ne fa kulun rajulun minkum sai ka ji mutum daga cikin su a madadin ya ambaci Allah na cewa kana bi yutimu wa yahmilu al-hamalat wa yahmilu diya laysa lahum dhikrun ghayra fi ali abai idan mutum ya tsaya a wajen yace ni ne dan gidan Baba babana ya kasance na ciyar da mutane da yawa a lokacin jahiliya yana kaza yana kaza yana kaza to ya alfahari kenan shi ma can wani sai ta kule shi sai ya ji haushi sai zo ce ni ne dan gidan wane baba na shine mai katuwar rumfa mai katon akwashi wato idan ya faɗi mai katuwar rumfa yana nufin ana taruwa da yawa a gidansu mai kwatan akushi mato ba mutum katon akushi mato mutane da yawa na yana siyar da mutane da yawa ai babana gidan takobinsa dogo ne ma'ana mutum da ya dogo dan ba da za a gidan takobi dogo a ba mutum dare ko ba haka ba to duk suna yin wannan kinaya na wajen abin da suke nufi ai gidan mu akwai yawan toka ma'ana idan an ce akwai yawan toka akwai yawan dafa dafan abinci tunda ko za a dafa da yawa to za a ba masu ci da yawa gidan da toka sai karanci to <laughs> ba da kuwa kenan to shine abin da suke a lokacin jahiliya ko zai rika alfahari idan an zo muzdalifa ko an zo mina ko kuma an zo wato ainihin wajen tsayawar arfa sai Allah ce ba haka za ku ba ku rinka ambatan Allah kamar yadda kuke ambatan iyayenku ko kuma ma sama da yadda kuke ambatan iyayenku shine Allah ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra fa minan nasu cikin mutane man yaqulu akwai wanda yake cewa rabbana atina fid dunya hasana ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa a nan gidan duniya wa ma amma rabbana atina fid dunya ya ubangiji ka ba mu rago a nan gidan duniya kadai wato bukatun duniya yake ambata baya ambatan bukatun sa lahira Allah ce irin wannan wa malahu fil akhirati min khalaq bai da rabon komai wa minhum daga cikin mutane man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana akwai wanda zaka tana cewa ya ubangiji a nan gidan duniya ka bamu kyakkyawa wa fil akhirati hasana alahira ma ka bamu abu a nan gidan duniya ka ba mu lafiya ka ba mu imani ka ba mu zaman lafiya duk da roki al'amura da yake bukata a lahira kuma ka ba mu ka sa mu cikin waɗanda za a yi wa gafara ka tsirar da mu daga wuta ka sa mu cikin aljanna kaga a lahira ma duk kyawun al'amura ke rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kuma ya Allah ka tsamar da mu daga azabar wuta to kaga waɗannan irin su ne Allah madaukakin sarki ke su da haka sai ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab ulaika irin waɗannan lahum nasibun mimma kasabu suna da rabo na abin da suka aiwatar na aiki wallahu sari'ul hisab Allah ta'ala mai gaggawar hisabi ne hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga Anas dan Malik Allah ya kare da gare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je ga yadda wani bawan Allah ba ya da lafiya saboda rashin lafiya ya rame har ba a jin muryarsa sosai idan yana magana sai manzon Allah ce da shi hal kunta tad'u bi shay'in a cikin rashin lafiyar nan taka kana addu'a kana roƙon Allah ya baka wani abu aw tas'aluhu iyyahu ko akwai wani abin da kake roƙon Allah shi ya baka qala na'am yace eh manzo Allah ko addu'a da nake manzo Allah ce me cewa yace kuntu aqulu duk abin da shi ne za ka yi mu'aqabati lahu fil akhirah duk abin da shi za a yi mu hukuma a lahira kawo mun shi a nan gidan duniya dan a yi mun shi a nan gurin in huta duk abin da aka tanada na fushi da azaba za a yi mun a lahira ya Allah ya fiye dawo nan duniya a yi mun shi in huta shi a tunaninsa shine mabarar addu'ar da yake fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce subhanallahi la tadiku yace subhanallahi ba za ka iya ba in dai har a lahira an kaddar kai dan wuta ne aka gaggoto maka azabu na dan duniya a madadin wuta to a azaba nawa za a ninka maka ai ba za ka iya ba maza Allah ce ba za ka iya ba afala kulta ina ma ka ce Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nari ina ma haka za ka faɗa a madadin wancan din sai manzo Allah ya koya masa abin da yake shine yafi zama shari'a a gare shi Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wato kaga aya ta ce Allah ta ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan hadisi na muslim ya ce Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan hadisin cikin bukhari daga Anas ya ce Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar duk wanda ka faɗa kai addu'a yayi aya ta tabbatar da wancan hadisi ya tabbatar da waɗannan kuma guda biyu an fahimta ko fa da Allah lahu manzon Allah sai wa wannan bawan Allah addu'a fa shafahu sai Allah ya warkar da shi an gane ko wato abubuwa da ke nuna kasancewar sa annabin kenan yayi addu'a nan take ga ubangiji ta Allah ya karba Allah ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul aya ta واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون بجد واذكروا الله ko ambaci Allah fi ayyamin ma'dudat a cikin kwanaki da ake kira ma'dudat sune ake kira ayyamu tashrifi wato ranar 11 da ranar 12 da ranar 13 ga wata ko ka ce musu ayyamun ma'dudat ko ka ce musu ayyamu tashrif akan ce musu ayyamu tashrifi saboda a wancan lokaci idan an je aikin hajji ranar sallah wato goma ga wata an yanka dabbobi ba su da dukkan riza irin tamu ce yanzu da suke ajiye nama sai su yayyanka naman su yi fale-fale da shi ta yadda baya da kauri sai su shanya shi akan duwatsu ya bushe kamar a yadda muke yanki da shi yanzu dan a daɗe ana amfani da shi waɗansu ma har sai sun tafi garin su da irin wannan namu waɗansu kuma dai ko da su tafi garin su da shi ba za su ajiye shi wato ta yadda bai lalace bai da ciki miskine da aka ba za su ɗauki kwanaki suna amfani da shi ba tare da ya lalace ba kaga dabaran ajiyewa kenan to tun wannan raba naman da ake ko shanya shi da ake shine tashrik din saboda akan fito da shi rana dan saboda ya rana ta gasa shi ya gushe ba tare da ya lalace ba ina fata an fahimta wazkurullaha ku ambaci Allah fi ayyamin ma'dudat a cikin kwanaki waɗanda suke ma'dudat wato kwanaki guda uku sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata faman ta'ajjala fi ne? wanda yayi gaggawa ya yi jifa a ranaku guda biyu sha ɗaya da sha biyu shi kenan ya baro mina ya dawo maka ya yi zamansa fala isma babu laifi a kansa wa man ta'akhkhara wanda ko yayi har ya kai ranar sha uku ga wata yi jifa a ranar sha uku ga wata to shi ma fala babu laifi a gare shi amma guda da na farkon da na biyu limanin taqa wanda ya takawa ma'ana ana son a tabbatar da takawa a cikin aikin haji kamar yadda ce wata ya ulil albab kamar da yake wata zawadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqul ya ulul albab ma'ana dai ana buƙatan taqwa a cikin aikin haji shi yasa aka yi ta wani tata wata kullaha inna allaha nisa wata kullaha wata kullaha amma mai tata cikin waɗannan ayoyi na aikin haji da akwai buƙatar mutum lallai ya tsaya kan abin da shari'a ta dora masa ya lazanci tauhidi kar ya shirka ya lazanci sunna kar ya bid'a ya lazanci da'a kar ya samu haka ake buƙata cikin aikin haji shine tamamu taqwa a sami cikakken tauhidi da babu kura ko dattin shirka a tattare da shi tabbatacciyar tsayuwa kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda mai aikin hajji zai yi ya tabbatar manzon Allah ne ya koyar karka ka je ka kama waɗansu ibadoji kana ta yi baka san waye koyar da kai su ba kana je ana sayar maka da waɗansu ilmi tafai kana ɗauka kana karanta baka san menene abin da sauƙin ba kana karanta addu'a da baka sani ba ko irin mutawwifun din nan su zo su yi layi da ko wajen su 20 suna Allahumma kuma kana Allahumma kaza wa kaza kaza wa kaza kana yin da kai baka san me yake cewa ba shi ma bai san me yake cewa ba yawancin su ma jahilai ne ba ba abin da suka sani kawai da ya danta ne shi fari ne sai ce alhaji tawafi tawafi ko ziyara ziyara shikenan kai kuma sai ka bi shi kuyi yi. da inda ya kamata a zarta da inda bai kamata a zarta ba da inda ya gano gogon dutse sai ya ce wai ka tsaya a wajen wake addu'a sai shi addu'a addu'a addu'a ka san kuma tunda ce ba ko baka jin larabci ka san me yake nufi ya daga hannu ma na wai ke roƙo ki shi wannan yana yin wannan ne gwargwadon yadda ya wahalar da kai gwargwadon yadda yake ganin abin da zai samu a wurinka da haka in ya ga sai ya kai bid'a ɗari sannan zai samu riyal ɗari to zai iya kacin kokari kai bidoyi ɗari don ya samu riyal ɗari ba zai tsaya ya sake ta aka hamsin ba ba abin da ya musu zafi aikin hajjin da ya yi ko bai ba da haka tun daga gida yadda ka kashe kuɗi za ka tafi aikin haji ko za ka kashe kuɗi ka tafi umara ka tambaya kafin ka tafi dan Allah cikin mu wane ne wanda zai je aikin haji wanda zai nemi wani malamin suna yace a nan garin Maiduguri ko in dan Kano ne yace a nan Kano ko in dan Kaduna ne yace a nan Kaduna ko in dan Zaria ne yace a nan Zaria wane ne shahararren malamin sunna wanda lalle an san shi da bin diddigi duk abin da zai yi abin da manzon Allah ya yi ce a ah, ko malam wani ko malam wani ko malam wani ya je shi a gida ya ce ina son zan je aikin haji yanzu ya rage tsora wata shida dan Allah ina son ka bani lokaci in za ka yi mun alfarma in rinka zuwa wurinka a kowane mako kwana biyu ne kwana uku ne dan ka koya min yadda za aikin haji bisa ga sunna waye ke mana waye zai je umara wannan kowa gani ke dan ya biya ya tafi shi kenan zai je Allah ya karba ko kai karba bai dame shi ba sai mutum ya biya sai biya wa matarsa ya biya wa ƴaƴansa ya biya wa jikokinsa a kowane ma dan alfahari ce ake ai rufe gidan gaba daya ma'ana da alhaji da hajiya ta daya da hajiya ta biyu in ma da ta duk dai sun tafi gaba daya ai rufe gidan ba kowa a gidan an tafi umara amma ba a iya ba aka tafi ba a iya ba aka tafi sai ka je ka ga mutum ya ihrami tun daga lokacin da ya ihrami ya ban dantsan sa waje wa ce maka wannan ka ga mutum kamar shago in dan bai dantsan su yana waje wa ya faɗa maka kawai ya ga wani sunan shi ma yi. ya ɗauki wani garjejin tarbiyya ta ya auye su ba abin da ya musu zafi dan Allah mu ji tsoron Allah mu sani cewa muna ibada ne dan ta karbu ba wai kawai dan mun yi ibada a matsayin wani abin da zamu yi wa juna alfahari in za ka tafi umara sai ka nemi wani malamin sunna ya baka kwana biyu ya baka kwana uku ka zauna ka bi diddigi a koyar da kai aikin umaran nan duka menene ihrami da za ka ɗauka dawafi sai sa'ayi sai a cikin an gama umara cikin minti talatin sai mutum ya umara ya gama in ba ya samu cinkoso da yawa na mutane to wannan abin da kai sai malami ya zo maka sarhin sa ko ya ce zo yau mu yi dawafi gobe ka zo mu yi sa'ayi jibi ka zo menene ko da an yi wannan an riga an gama umara to cika kaje ka aikin ka bisa ga dacewa to amma wani lokaci girman kai wani lokaci ji da isa wani lokaci jahilci sai mutum ya je ibada ko ba ta karba dan Allah ba a masa tilas dan dole sai ka koya kafin ka kafin ka iya fasalu ahlal zikri in kuntum ku tambaye masa ilimi mu ku sani ba sai kace ba zan tambaya ba kike tambaya kawai kaje kai da ka to kaga ai ba za ka yi wa Allah tilas kuma shi kuma sai ya karba ba da haka lalle muna nasiha da ƴan uwan musulmi waɗanda ubangiji ta Allah ke ba su dukiyoyi ko na zuwa aikin haji ko na zuwa umara cewa abin da ya fi muhimmanci da ya kamata su fahimta shine lallai in za a je a je a dukiya ta halal sharaɗin karɓan aikin hajjin a yi shi dukiya ta halal abu na biyu lallai kafin a tafi a samu wani masani a yi garkuwa da shi ya koya wa mutum yadda zai wannan aikin lalle mutum ya nemi wani karatu da wani malami ya aka yi bayanin aikin hajji ya saurara in ma bai fahimta ba ya ƙara saurara ya tambayi waɗansu lalle ya ma rubuta waɗansu ababai don ya tafi da su bisa ga ilimi lalle idan zai tafiya ya nemi abokin tafiya na gari yana daga cikin abu mai mahimmanci in za mu yi tafiya ba ma lura da su. wanda a wurin magabata ba karamin aiki ne ba idan mutum zai tafiya daga nan zuwa Zaria daga nan zuwa Kaduna daga nan zuwa Abuja ballantana daga nan zuwa Makka sai ya ga a gurup din suwa ya kamata ya tafi ya ga akwai wani malami na sunna a ba malamin sunna amma akwai wani mai lazantar makarantar sunna ko yaushe duk inda aka yi wani karatu yana wajen in ma baka samu malami yana cikin grup ɗinku ba ka samu wani mai yawan halartar karatu yana ciki wani wanda ya yi yaƙi da jahilci lalle ya san abin da yake wajen ibada ko ba ma nabi bane ya kore wa kansa jahilci to sai kasance ka shiga duk yadda za a yi jirgin ku daya lokacin da za ku tashi har ku je ku dawo kar ka damu wajen tafiya ku tafi tare dan da wani abu ya dore maka sai ka tambaye shi wani abu ya dore maka sai ka tambaye shi sai ka yi aikin hajjin ka ana amma idan ka je ka samu yan shahoriya irin naka kun san ya dawafi labbaikan ba ku iya ba ko kun iya labbaikan amma kuna surutu kun iya labbaikan kaga duk waɗannan kurakurai ne wanda muke samun kan ba ciki ibada ce ba wasa bane ba wai yawon shakatawa mutum ya tafi ba ya kamata takawa din da Allah ya jaddada a cikin aikin hajji mu kiyaye ta wa man ta'akkara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha ku tsorace Allah kun ga takawa ta ne ta jiki wa alamu annakum ilayhi ku sani cewa ya zuwa gare shi za a tara ku a ranar tashin kiyama Allah da ya ce fa man ta'ajjala fi yawmaini wato sha 11 12 kenan wa man ta'akkara wanda ya jinkiri har ya kai rana ta 13 kenan jifa ta farko ta ranar sallah da ake amina jamratul ba kada ake jifa wulalan jifa din nan guda uku lokacin da ka taho daga muzdalifa ka zo mina ba ruwanka da na farko ba ruwanka da na biyu sai na uku wanda daga shi zaka kama hanyar tafiya maka shi zaka jefa da duwatsu guda bakwai amma jifa ta ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wanda zai jinkiri kai sha uku duka waɗannan ababen jifan guda uku za a jefa ma'ana na farko dutse bakwai na biyu dutse bakwai na karshe shi ma dutse bakwai wato kullun dutse 20 da nawa kenan 21 wannan shine abin da zaka yi idan ka jefi na farko da zuwa su guda bakwai sai ka fuskanci alƙibla ka yi addu'a wuri ne na addu'a wuri ne da ake sa ran an samu musulmi addu'a a wajen idan ka jefi na biyu da zuwa su guda bakwai sai ka tsaya ka sake fuskantar alƙibla ka yi addu'a ka yi addu'a idan ka jefi na uku ba ruwanka da addu'a sai ka ka haka za ka yi ranar sha haka za ka yi ranar sha biyu idan daga ranar sha biyu kana shirin za ka tafi a ranar to ka yi iyakacin kokarinka ka tabbatar ka fita daga mina kafin rana ta faɗi idan ka bari har rana ta faɗi kana mina to do Abdullahi dan Abbas sai manzon Allah ya umarce ni in dauko masa duwatsu zai jifa yace sai na dauko masa duwatsu mislu hazal hazfi kamar duwatsu waɗanda ake wasa da su wanda ya za su tsora abin nan dutse akan babban dan yatsa su balla ta su jefa shi kaga wannan karamin dan karamin dutse ne wanda bai kan dan yatsa ba ma babban dan yatsa ba kila dan yatsa manuniya kamar kan wannan dutsen shi ake jifa da manzon Allah gani sai ce madalla bi amsali haula'i farmu wa iyyakum wal ghuluw fi din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw fi din yace da irin wannan za ku jifa kar ku fara ku kiyaye zurfafawa cikin harkar addini domin abin da ya halakar da waɗanda suka ga Allah abin da ya halakar da Allah ya umarce ne ko masa duwatsu zai jifa to sai ka je ka samu wani kan ko musu ko manya manya tun da shi dan za a jefa kamar duwa mole da ake wasa da su wanda ya raga su wani ma ya ci sifa da jefa wani ma ya kafa ban dan yatsa su wani ma ya da duwa tun da yawa ya wasa wannan karamin wani bayan ya ga karamin dan su ji sai da duka dan yatsa da muka suka jifa sai tattuna ba ma babban dan yatsa shi da dan yatsa mun ya kamar kan wannan karfin shi ake Allah tsine ma ya shaytan yana ji da manzon Allah ya ce yake madalla bi amsali hasula'i wa iyyakum walunina cewa yana dariya fa inna ma ahlaka man ka waɗansu su ko suna yawa juna wai irin ga sai irin wannan a ka sami karku a kan sami ku kiyaye zo su kuma cibar da ka samu kai domin abin da ya halakar da waɗanda ya zama wani alfafawa cikin jiya har wallahi duk bai halatta ba ya kamata duk sai ka je ka samu waɗansu da kuma ran manya manje cikin lafiyar da dai a zai mu biya abin da waliyan more ne su da kyau ko da mun gafara wani da kislifa ya da kike wani da kuma wani kuma ya tare da yadda ake karatu ya wata mu ba wani bayan ya gama guda ba ku ji sai ya huce ba duwatsun da mutane da haka sun fi mu jahilai da yawa wanda da shi kawai su kuma da yana jefawa da amma da mun gansu da ne ma ya shi addini sai mun ga cewa sun sa wasa cikin addini yanzu ya da kasar taki wanda ka da mai yawa amma yana ya gaba musuluncin aka rushe shi a Allah ma da yara ina ka sami ka sami shi Allahu akbar Allahu akbar sai dai ka fassara shi da yara kamar yanzu kawai bahaushe ya zo ya ce Allah mai girma Allah mai girma lokacin da zamu je Allah mai girma ra a madadin Allahu akbar Allah kar mu biyewa kamar kamar koda mun wani ranar fata ne yasa kai jahilan da ke cikin sun fana mai wanda kiran sallah ma dan yadda ake karatu da a kasashen mu ba a ya zan yi da su nusiya wanda malami bai ce fito kan da haka sun fi mu jahilai da yawa barka wadanda mu san aure ma idan kai amma da mun gamsu da fari sai su mana sarki ka cewa sun sa abin yanzu ya zaka ta ki wallahi ba da dole shekaru mai yawa amma kamal a ta kai zo rushe gaba ɗaya musuluncin aka rushe mace ko ta sa ta kiran sallah ma akan gwamnati da yaran sun kai ta gwamnati ajari ba ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai dai ka fassara shi da yaran kamar yanzu kawai to ga irin mutanen da suke Allah bai gani bai girma akwai kasashen laraba da amerika ta mura allah akbar haka ma da suka a littafi na su masu masu su ce shirin ka game da wannan a ce ga zai yi kiran sallah ma zai biya ce assalamu alaikum fadar ya ce wa alaikum assalam sai da aka goge a cikin sallah wanda malami bai ce kusa karanta da addini aka ce domin idan kuka yi haka ai ba aure bi kai kai ko duk waɗannan kan wai sai dai ce kai ya ya kake ah, a ya nake ba assalamu alaikum wa alaikum mata ko ko ta makaranta to da assalamu sun sa an wannan ya da su ka ke ta dokar kasa ka ke ta kasa to ga ina da suna bai da wancan tsarin kasuwanci da kuma wani fari ya mutu akwai kasashen da ta hatta a littafi na koyon ka kaji irin game da wannan a ce da zai ya su kai fadi zai biya ki assalamu alaikum ya alaikum sai da aka goge a cikin farin ke ko ba haka ce domin kai haka ai da ga girman wannan zai zai su ba su su ce da ومن تأثر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم السلام عليكم ومن الناس من يحبه في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في وهو على وإذا تولى فعن الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والله لا يحب من تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تسلمون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولبشر

labarin abin da baki na ke faɗa da abin da ke cikin zuciya Allah ce wa huwa mai tsananin adawa ne shi a wa idza tawalla idan da zai juya baya zai yi dumma da kwazo a da ke wanda wannan zai burge amfanin gona wannan mutum da mutum ne suke zance na mutane magana ba kadan ya wuce ta wajen da yake shi Allah ala ma fi wallahu la yuhibbul zai shaidar da Allah ala kuwa baya san fasadi yace da kai wallahi labin da kaji kan ya fasi wannan mutum da zuciya ka ittaqillah ji tsoron Allah bai wa da ne dai da ne da baki na ke fada ki raurau amma a wajen aiki Allah ya yi wa Allah kuma ka zama shirme alhali a baki raurau kana da imani a baki amma mutunka ta kudurce ka da idan da zai baya ya ce ka dana wannan mana aka zai yake himma da kwazo a cikin sai kuma izza bi yusi da fiha dan yi fasadi da izza wa yi da kai ji da wannan yanzu ya lalace yanzu za a cikin gona wannan izza na mutane na musulmai ya rinka cewa ba wallahu la yuhibbu fasad ba wanda ya bangi ta ala kuwa wannan ya zama izza wa idza qila ismi saboda wannan ittaqilla wannan Allah mana ka abin da na abaki amma a wajen aiki ba ka da kuma ka zama ko kuma abaki kana imani a baki amma zuciyarka ta ta fita Allah shi kare da Allah ibn jarir al-qabri ya ina yawan wata da nan tafai dan musaba abin da yake nufi da izza ji da kai ji da idan taska yanzu ne za a yi wa zakala yanzu ne za a wani da tafsirin ibn jarir al-qabri izza bayan ta tawil da abin da yake nufi da izza mudaddiri na ibn abi hatim wa ba wanda taska bace wajen abin da ya zama abin da muke wato bilad aya da safi fa fassara ayan alqur'ani wannan ganganin sahabbai ko fassara ta hadisi ta yadda mai tafsiri hal zuciyarsa wurin ko ganin ko a'a mai sahabi hadisi ya da dan ya ce mai tabirin jarir kabari ya wato makarantar sahabbai da makarantar tabi'i ina yawan to shi yasa ba dan taska ce ta tafsiri ka kawo ka ce wato kabari jami'ul bayan wani da tafsiri na cikin littafin da ce alaika wani ba karamar taska bace wajen ibn ibn abbas Allah shi kare da gare shi an ruwaito daga gare shi aya da hadisin jami'in bayan aya ta na ibn jarir da sahabbai na tafsiri din sa ta wannan aya dogaro kan ganin ko sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani ne da kira arrabi tabi'i wanda yace mai Allah ya aike su wato sai makarantar sa ya makarantar ta ai irin ita ce mahangar farauta daga cikin shi yasa waɗannan littafai ba su muhimmanci sai munafikai suke cewa ka kawo aya sai ka su ba su tsaya sun ba su je sun isar da haɗuwa ne kowa sun mutu a banza aka cikin da ka tashi ma'ana a amma in sun zo wajen manzon Allah sai da ibn ibn Abbas al-Shari da ibn an ruwaito da shahadu in alaka littafin jami'ul bayan kai da ibn Jarir tabari kai da kuma littafin ibn Abi Hatim na tafsiri ya ce wannan aya cikin mutane a wannan kai zai burge da yayin da aka kashe wani adadi na sahabbai har ma zai lanka Allah da Allah sallallahu alaihi wa sallam ala wani da ake kira amma a cikin Makka da Madina manzo Allah ya inda za su sayo dama wa idza ka walla inda zai zo ya bayar da asil arkan farauta lafazin sa'a cikin kafirai sun kama ka tabbata ba a cikin larabci sai muna zuwa da ma'anar su ba gida sun taimaka masa ba an gane sai sun kisar da sakon shi ba sun je sun yi alladina amanu idza nudiya lis haka suka rinka fas amma in sun zo wajen manzon Allah yana zuwa da annabi tafiya ai muna tare da kai a kan ra'ayinka sannan yana zuwa da ma'anar aiki wallahi kai inna sa'aykum wallahi kai ka zane kai ka shakka wa man arada al-akhirata wa sa'a laha ce wa lallai da ya mutu da jin da furge sa'ayhum mashkura sannan ma zai rinka rantsuwa da Allah yi yana Allah da ma'anar zabura da amma ka tuko huwa alatul hisab thumma adbara inda za ta samu dama wa za ta da zai juya ba da azza a سعى سعى في الأرض yana zuwa da ma'anar almashi wallahi za ku kulfasa an zannan ta ayin zuwa da ma'anar kwazo kada ya ayyuha alladhina amanu ya yi kwazo da salatu min yawm al-jum'ati Ya wa la kasika ta qala annama as'a bi majlis asalin kafani a sail sannan yana zuwa da ma'anar mai walakinnama abka walakinnama as'a bi majdin musaddal wa man arada al-akhirata wa ta'ala ba amsal sa'a haru al'am wa ala kana ta'alu da himma dan saboda abu kaza da abu kaza yana zuwa da ta'ar zabura da mu'min zabura a cikin kasa din himma adbara yasi'a in ya fasada wa yuzlika harsa wa nar rabbukum ya lalata amfani da ya lalata sama'a annas wa dabbobi haka Abdullahi da Muhammad ya fassara kamar da Ibn Abi Hatim ya rawaito cikin littafin sanannan sa ayina zuwa da wanda da cikin kadai kawai malamai na tare ya fassara li yuzlika biha wa yuzlika anna ma as'a li majdin wa asal ba yake kona amfanin gona wala aslu qaribun min al-mal walakin nama walakin nama as'a li majdin wa asal sai je aikin saban sai a da ina kwazo da himma dauke saboda abu kaza da abu kaza da sakamakon haka karanci sai a cikin da an da fi ne wa harsa wallahi gona ya la Allah bi kamar da da haka ya fassara kamar da ibn abi hadin ya da isa shi da tafsiri wanda da cikin da malamai wanda tabi'ai ya fassara ji da isa wanda ya ji wa yuhu dukkan da mutum ya kasance yana ji da wata ne da wai zuwa yake ne ko na amfanin gonan mutane ji da cewa lalle imanin da yake kai a'a abin da yake ne abin da ya kamata a yi wato da shi saboda ya san aikin da suke kai a sanar da da wata amfanin da rera kamin ruwa da ta kai sai a yi da a yake kai a sami a makon haka ta ga amfanin gona zai kashi da isa nan dabbobi saboda ayyukan da ba da ayyukan sa suke shine ma'anar sa Allah ce walillahi izzatu wa rasulihi wal mu'minin man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu mai tarci al-izza da izza da nafsi mahmuda mutun ya ninka shi shine al-izza ba a kyale ji da isa wato iri ne wato ji da isa wani ne abin bil idan mutum ya kasance yana ji da isa ne dan abin da yake kai da imani izzatuhu ji da cewa lalle imanin da yake kai masrubatun bil shi ne abin da ba so da sama da isa da ka a wurin da bai da dukkan wata da raziyar akida da mutane shi ne sai a faɗa ayyukan da'a da yake kai da zai shi ne abin amma shi yana son ya faɗa mu ji da shi sama da ayyukan sako da masu aika mai da wani ke cewa wani dan ya zato da rasulihi wa lil mu'minin man kana izza sun ce mu dama da izza ce wani kuma in mun izza kuma mazmuma izza ba a kyale ta ita kadai sai ka an ce a ah, wato hasan annabi bi للناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف shi da sai a faɗa masa gaskiya sai ce shi nan ce amma cikin amma shi yana shi mutane kuma su ko wanda yake sayar da kansa ibtiza amrdat Allah ne ke cewa wa min turqi shi ina la yanda yayi ransa wa la yajid al fi nakulu wajen ne sun faɗa sun ce mai gada ma bilan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen waye faɗa da su kisa duk abin da gaskiya za su jawo musu yayin da jawo musu dauri da jawo musu kisa in dai gaskiya nan ko in dai sai Allah ya shiriyar manzo Allah ya yarda da jama'a ya yarda shi ne yashi da su marzatillah annabi ya dauka shi da marzatillah annabi ya dauka wallahu raufun bil ibad Allah ubangiji ta ala raufun mai tausayi ne bil ibad da ne da bayi wadannan Allah wa min al-nas ce ga bayi man yashri nafsa bayi kafirai da bayi da to sai dai bayi kafirai Allah sun amfana da tausayin Allah ne ko ya yarda yayi hasara da ruwa saukar da ruwa sama gonakin suna jika ya fito wajen isar da abin farkin manzon da bangare da tausayin da wayan waya da sai rike ruwa sama duk abin wannan ya da wannan ya shafi kafirai ya jawo masa alani ya jawo masa mummuni kadai inda gaskiya ce waɗanda suka ce al-shari'a na Allah zai yada al-ahadiyya illa yashhadu al-ahadiyya mardana bayin man yadabbu shine ga Allah dan man yadabbu ta ala mai jin Allahu rahufun bil ibad lalle ubangiji ta ala ra'u lalle mai tausayi bil ibad dan ne da bayin waɗanda suka ce Allah mai tausayi ne ga bayi da bayi da bayi da bayi da bayi sai dai bayi da bayi sun amfana da tausayin Allah ne kadai a duniya sai sai da saukar da ruwan sama بولے بندڑی نے تو Allah ya gada wanda sai rike zuwa sama wannan ya shafi mummune ya shafi kafiri amma a lahira sai mummune kadai wanda kafiri wadanda suke kira al-ibad anan gurin al-ahadiyya islam al-islam al-ahadiyya ma'ana bayin nan sanan musulmi bayin يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة idan an ce asalbi da yawa fata ko da ya kasara don ma'anar su daya yana nufin asulu wa yusuf kilan ko alwada wa neman zaman lafiya ko wa haka kewa su wa mun ce as-silba ko mun ce as-salbu ko mun ce as-salamu wala takunu lil alqa ilaykum salama a wata kira a wata kira kan an ce as-salama ma'ana ko mun dauki da ko kowace ma'ana ko da ya tsaci mu ake ya wuce abin da kan yi su da lafiya ko mu ce abin da kan yi waraka a wata kira da yawa anan gudu hudu kulli ka kuma an fassara shi da waraka da yawa kuma an fassara ko shi da musulmi mata kasara don ma'anar musulunci ne zai yana ne waraka da sulhu waraka da azaban ko alwa da wato neman zaman lafiya kai sun ko assalamu waraka za a yake haka ma'anonin waraka da ba za a kwace dukiyar mun ce azilmu ko mun ce asalmu ko ma mun ce an waraka ko kace wala takunu liman alqa ilaykum salama cikin wannan kira wata kira ta salama wannan duk babu ma'ana ko mun da ko ta ma'ana da yake da abin da zama lafiya ba da shi abin da ke da shi waran in hakikanin ma'ana ta da yawa yana zama lafiya to ko zama lafiya da waraka sai kuma a fassara shi da musulunci aminci ku ji wannan mu zama lafiya ne zai zanto waraka gaba musulunci waraka da fatan gaba waraka da daga musulunci farko kan waraka ya kaura a wajen musulunci dan an zo ya maganganun ki da kullu waraka ce da ayyukan ku na gabbai kar ku bar ku daya kulufi silmikada kar ku shiga daya waraka gaba daya ko ka kar ku bar daya akan musulunci gaba duka kudurin da yawa da za ku musulunci magana da baka za ku wannan min bai tadbir billahi tafsirul kalimatu bilazim mai shi kan wato fassara shi ne zama lafiya ko waɗanda ba Allah ya ke dan a gare ku aduwwun makki ne mubinin kuma boye kwankwadin kar wanda ya saura mai daga kan musulunci min ba da da kullun ku na zuci da ayyukan ku na zuci sun ku bar daya fa alamu ku sani cewa ku bar ana Allah akan bidin bar Allah ala aziz ne duka wa kullu yunshi izzab kulli magana ne baka ko zan furta aziz da ba abin da yake daga duk ya kasance hakim wanda ke sani kowane abin da yake shine ma'anar qudus babu abu ba fi da sama da ala sunaye wanda suka fasi da juna bi hanyoyin shaytan domin idan aka ce asi ana nufin wanda ba a san hanyoyi wani ba manzon Allah ya rubuta innahu lakum idan mubin lalle shi shaytan kun gare shi ya adu maki ne da kuma boye wanda yake sanya in wani abu a inda ya dace ko kuka zame daga kan hanya idan ka ba da kuma sai ta haifar maka da ma'ana da dalilin zo muku ya baka ma'anar in alamu ya baka ma'anar in Allah azu uku Allah ta'ala alhayya wato mai zinatuhu la taktadi jawab wa hikmatuhu ala yaqtar ba da wato babu abu mafi labudani da izza sai saboda sunaye waɗanda suka dace da suna a zuci Allah izza babu domin idan aka ce aziz ana nufin wanda ba abin da ke da da dabara ba wai da idan an ce hakim kawai ya da'ul ashiya a fi mahalliha al-munasib wanda yake sani da kowa in bai hikima ba zai iya fita ba to sai aka ce idan ka hada su guda biyu kuma sai su haifar maka da ma'ana ta uku ma'ana izzar ubangiji ya baka ma'anar izza babu ya baka ma'anar hikima hikimar sa uku sai su haifar da ma'ana amma izzar mutane izzatuhu din mai izza ne baya yin zalunci wa la kalima bi dha'fan wa khawan domin cikin mutane duk mai kowa da cikin mutane izza izza ce ta sa yi saboda ko ragon da sai ya zalunci ragonci ta sa yi dabara dan ya sa da ya ce ba dai Allah izza su babban gidi ta'ala izza a cikin mutane a kowace hikima wa dabara makarunatun bil izza ba wai da shine ma'anan kawai in zalikin min ba da mata a kun bayyana fa alamu kubutu da cikin da shi ne in bai ba zai iya ba wani ba za bi a bai karanta qur'ani ba bai da ilimin fahimta ba yace wani ana izar ubangiji ya ayyuhallahu la tuqulu fi silmi kafa hikimar sa tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum mubin fa in zalaltum min ba'di ma kai duk mai hikima da cikin mutane izza ce ta sai wannan bai dace a cikin Allah ne ragonci ta sai dabara da shi wa gafuru sunan Allah to ubangiji ta'ala izzatuhu makarunatun bil hikma wa nadhuhu makarunatun bil hikma shine ma'ana tumin ya duba oh, in ba ba da ba da ma da tumul bayyana fa alamu anna Allah azizun hakim wani balarman kawai da bai karanta qur'ani ba ba domin yato ne na karanta wannan aya ya aiki idan kuka kauce bayan shari'a ta zo la tattabi'u khutuwati shaytan innahu anakum mubin fa in za ka bayan ba ta da kauce ba duk wanda ya fara bu annan ya so ai da akwai ya so a saba masa ya so a saba masa alamu annan akwai ya so a saba masa kamar idan kuka kauce bayan shari'a ta zo muku tare cewa gafuru sunan Allah rahim sunan Allah aziz ne wato mai kirza ne hakim ne ko mai hikima ne a ce maganar Allah wannan ya so a saba ne ko ya so da ba oh, fa in zalaltum min ba'd ma ja'atkum al-bayyinat fa alamu anna Allah azizun hakim sunan Allah ne amma azizun hakim shi ma sunan Allah ne yace ba in ka dauki gafurur rahim ka kai inda bai dace ba sai ya zanto bai ba ci da wannan kalmomi ba idan ka dauki azizun hakim ka kai inda bai dace ba sai ya zanto Allah mai ba sabawa da juna ba ba ya zama ya tallata muku ko shi duk wanda ya faɗa haka ya ya so a yi da'a ko ya so a saba mu da abin da muka so a zama da Allah subhanahu wa ta'ala wanda muke kuskure kuma kauce bayan shari'a ta zo muku fa alamu anna Allah azizul hakim ku sani Allah aziz ne wato mai izza ne hakim ne ko mai hikima ne wannan ya so a saba masa ko ya so a masa da'a ya so a yi masa da'a ke ma'ana kowace kalma ta dace duk da cewa gafurur rahim sunan Allah ne amma azizun hakim shi ma sunan Allah ne amma in ka dauki gafurur rahim ka kai inda bai dace ba sai ya zanto ba su macin da sauran kalmomin ba idan ka ɗauki azizun hakim ka kai inda bai dace ba sai ya zanto babu sabawa da juna ba sabo da juna tsakanin shi da sauran kalmomin da ke wajen shine fa alamu annallahu azizun hakim sai mu dakata ana abin da muka faɗa zama daidai Allah subhanahu mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafi mana wassalamu alaikum